الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu bata ji tabbata Allah salatu yan sai ci da aminci wuyin wudu ji tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sule na ga je gi mara be ji katun ta ya ci abe karatun daga littafin min usuli ahli sunnati wal jama'a ko ya sheikh min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a sheikh salih fawzan ibn abdullah fawzan page 9 shafin wuto hani ce ga usulu ahli sunnati wal jama'a inna ahli sunnati wal jama'ati yasiruna ala usulin sabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali wa suluk وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان وهذه الأصول تتخلص فيما يلي وأصول أهل السنة والجماعة أصول أهل السنة والجماعة وإن أهل السنة والجماعة للحقيقة أهل السنة والجماعة Yasiru na ala usulin edazada eh, ta ce usulu jo imana ta ce gbere jo ko ya jini sabita na je gbere dankin wajen shi nan wa wazi hau makile a fileti kadi babi a kaida wal'amal to ya tun suluk bai babiyar suluki wa zai usulu lazima usulu cikon na shi mustamiddatu min kitabillah awwa daga littafin ya ce ce wa sunnati rasulihi da sunna ya tuci sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alayhi salaf hadhihi umma bayna salaf ya al-umma najita tubo min as-sahabati min as-sahabijo wat tabi'ina da tabi'ina ji wa man tabi'ahum bi ihsan bi dhilam ta'bulu buluna wa hadhihi al-usul fi ma yali. usulu wuce shi ma'usan mara zai na shebi da ne ga ƙungi-ƙungi ta gayya ba ta malla gambe liyani ko etiyan sakwa na biyu muhammadu sallallahu sallam tutu ta ce ba woye wa an na za su rati mustaqiman fattabi uhu ko zamani mafi belo ne zai biyan shi tsofi a dino ka ka ka ka ka ka ka ko abin da aqida ya sab'iyya shi rafida khawariju murji'a mu'tazila qadariyya jabriyya ka kai dai riri ko mutu wato na ife lo na musulunci ba ga ka ka ka kai har babu na kai da abin shi to a wa ga ga da musulunci ngaji babu yana sai igboru na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam wa ko gato amma to su ne wuce ya janci na sakwai ya zawangi fi ba shi ko buwa yana to igboro na ne biya gan ko ga aluman ya biya ga 73 kulluwa waye da illa kulluwa finnar illa waye da bato fino sai nike ce aki nike ce wuce annabi ga ma'ana alayhi yawma wa asabe nan bai mi ta ci woyi nan nan ga ne bi sallallahu alaihi wasallam mun ji bayani ko ga iyage ibile ga ke ka ka kai amma to sun ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin man ci la bayani da to ahlus sunna wal jama'a ji aga ya al-firqatu najiyo aga ya al mansura aga ya Al hadith wal asr aga al jama'a aga zai zamto ya a salafu da sauransu mucigato ya buga wa bibi bayani na ngayi usuliyan alusunnati wa jama'a a jona to bayani jo wa ga wacha bayani da nako wa usuliyan alusunnaji wa sabitatu wa wadihatun fil i'tiqadi wal amali wa suluk inna allah subhanahu wa ta'ala ga daraba allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama wale ga sabitun wa far'uha fi sama jaru wajen washi dake bugwara yuma dan sama alu sunna shi babi ya aqida kiliya imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wala imani ba kaddara khairihi wa sharrihi arkanul imani arkanul islam amin tauhidi sallah azun zaka haji babu ya imani imani kaunin wa amalin wa tiqadi e gambe tun bi ya zidu bi tati wa yankusu bil masiya babu ya sahabi bi alul baiti ji e de boya sahabi ji ko kem ne je boya alul baiti na e ji sahabi mutunca amma ja alul baiti ji to kwa sahabi mun fara bakar ya baci umar ya tatu Usman ya ni Ali, la guni ninna daga alkuna khulafa Rashidu na jo ko hmm. fale gan a mai ce ciya gangani bi gafare ba biya kaddara aymani ji ko ke dai kaddara da martaba guni alilimu alkitabatu almashi'atu bekin, da al ko aga da gwalagen kadariya shi ba amma ga da gwalagen jabriya shi ba ko mas'alai wulatul amr ta'a ne zajiya na ridole malam ya muru bi ma su ka gaji foro be lembe to ci yana a gaji foro be lembe to ci wala mi to ali ti lembe to ba ya za ma ba duwa ya do shi ya musulmi ji na ku ko hmm. wa ba ba wuya wa ba bi alkhairi wa alami tuwa bil maruf wa maga a kulgi ce zalunci na jina wa ma zugan wa ko wato abuwa a de dai a bayani wuce bata labe ba biya al'amalo kuma jirgin da al'amalin ibada na gajiya sokonin ilami latuwa na eh, anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba biya suluko wale ga amalin kulubu dabo ar Raja'u. الرغبة الرابة الإنابة الخضوع الخشوع التوكل نقول يعني باتا إبادة شيو نجاد فير نجيه غضا يبو ذلك ele judon ko amma to sun ibada yegban naji alusun naji e laimi lato ya koya Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bane sufi ibabi suluki da mine ko ne sufi ya bin kana ko wa fe ga yace tawakkuli

arraja'u na waje gadi na zugu wa da mini raja'u jon ga alkhawfu ta tuba mun ga wa ki da murja jon ko ina be shi shi wa ga waje alkhawfu wa da mini alkhawfu jon ga raja'u ta tuba mun ga ga gu aliyasu min rawji lillahi wal kunutu min rahmatillahi so wale ga ji e da tatacin wa kun sa sa'iran bainal makhafati war raja' a ce wa ji a tsiru ilallahi lo bayan ce ci sai da ni tsakanin alkhawfu bi arjawu wata usulu wanci cikon na ji yalu na ji awwa daga alqur'ano awwa daga sunna bai na salafu saluji be ci ubona wa man shaki rasula min ba'di ma bayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma walla. wa nuslihi jahannam wa sa'at masira na ji me tuci ko ba ni ba wata na. mala mutu ya kwai mumini jani aguya bena wa mutu ne ane maga khairu nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunakum ko hmm. ani sunna sunna ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ko da hmm. kwai sahabe jibe ta juna ne daga lam ta bulu bulu ne wale falle sahabe jabe gure a daga gaban shi ya tumba ga ne insha Allah wato usul wuce usul mala zai ne jebe da al-asl awwal al'imanu billahi yanzu la'iman ji ba tsoci wa mala'ikata wa mala'iku shi wa kutubi bai littafi shi wa rasulihi bai tuci shi ya tsoci wa yawmil akhir da fa'al kiyami wa al’imanu bil kadar da yanzu la'iman ji ba kaddara sairihi wa sharrihi to alkhairu to sharru duke nan. imanu billahi wanda niko wa mala'ikati wanda guba wa kutubi wanda guta wa rusuli wanda guni wal yawmil akhir da gutsu wal iman bil qadar islama bil qadar khairi wa sharri da huki da gutsu ai eh gutsu ai na ga arkanul iman ko ga jibril ga ne be ga akhbirni anil imani eh gutsu ai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam jikiyo mutiyawo man al imanu billahi imani jibril sai ci wal iqraru nga ya zula imani uji na bankuro tuludan bi rububiyyati bi rububiyyar ceci wa ilahiyatihi bi ilahiyyar ceci mana rububiyya illa imani yoso kuka jan alita somo nga dikinyo nga ekufio nga edulio nga yazarayo nga ewuzo ko nga jan alita endondo na rububiyya wa ilahiyatihi ya zamu imani ya mai ilahi ya ce shi mane su jibuti ya ce ci ya ni bi mana alikrar bi tauhi da salasa ya zula imani ji bi nau'i guta ta tauhidi wa tiqaduha ya zamu lan ta kankuro amal biha ya zamu lotuduyi wa yi iya ngamai tauhidin rububiya tauhidin rububiya wa tauhidul uluhiyya fi tawhidin uluhiyya wa tawhidul asma'i wa sifat bi tawhidin al asma'i wa sifati man gafa tawhidur rububiyya tawhidin rububiyya ma'ana wa manuyi tawhidul lahi bi afali za ta ci jinike ce bi tuji ya to ci min al khalqi to ci ga jahalita wal rizqi to ci ga ya zazikiyo wal ihya'i to ci ga da zarayo wal imata to ci magaya gorayi ga wa anna rabbu kulli shay'in allah magaya suna ya bayan dondona wa maliku Allah magana mulki mulkiyan dondona wa tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya ma ma'anahu ma'anuyi ifraduhu bi af'alil ibadi wala to yace jinnike ta bai tuna wujije lone Allah ta taqarrabu na biha ilayhi ne tun shiga waje lawa ton bai to yace na idza kana mimma shara'u Allah ko abake un gafe da mine yasa kula bi da shari'a wannan kaddu'ai ke addu'a ba nan wal ke da suna wal raja'i ke vumbalo ba to yace na wal mahabbati ke boyena wal zabhi ke yazuna wal nadhiri ke mitena wal isti'anati ke taimakowana wal isti'adati ke tawana wal istighasati ke wucewana was salati bi salle wasu wasaumi bi azunyi wal hajji bi ajiji wani infaki fi sabilillah yan mai dukiya da yankwai tsoyoyi wa kullum ma shara'u Allah bi yanzu na tsoyoyi ala bi da shari'a wa amara bihi mudi foro bi na la ku na ma Allah gairahu eh le ndo patsoyoyi pamba bi tsoyoyi fihi la malakan wala nabiyan eh la malaika pamba be to ciya amma eh, la ne ba pamba be to amma na eh la ibada da malaika amma eh, la ibada da ya anabiya wala waliyan amma eh, jibuta waliya wala gairu amma jibuta zamu da zanni shana wa tauhidul asma'i was sifati be tauhid ya sunne shi ya tsoye sifati ya tsaye ci ma'ana wa ma'anoyi isbatu ma billahi li nafsi ina ce jiga da tabbatarwa ta ce lawa da tabbatarwa aw azbata wallahu rasuluhu ko ina ce jiga da tabbatarwa ce ita lawa tabbatarwa min al asma'i min yasunajo wasifati da sunnaji ya wasifati da sifaji ya ce ko wa tanzihullahi ya wa tanzihillahi amma nazahu anu nafsu wa mulatu ya ce litata kenan to ya ce hali minhu na ko aw na za'u anhu rasulu ko na tuci ngali tuci ta tana min al uyubi kai wuluga wannan qais be jiji be pagbon min gairi tamsilin wa maga sufa tuci tabbatarwa amma wa lu be zan dora min ya tuci wa min ya alita jibu amin wala tashbihin wa ma lu satatun be ndo ciya min gairi ta wa min tarifin wa ma pawa wala ta'tilin wa ma nyuya wala ta'wilin wa ma ju ta'wila kama qala ta'ala kam na tutin labna laysa kalmisi shay'un samiu al-basir adena ga ta tatuwan muteci na sai ce wo mele kama kama qala ta'ala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha sai ci da suna wangi wangi shi ya gaje da sunan ya yi sai ci ba ne ga inne bayanin maje ci al-imanu billahi wani aligan malla bai ga tawi da ga wuce ma ga wuta nan ade za shi dabo na jaja ga yi mutum da ya ga tawi da wuta na ngbe ga wuta halo kashi nulwa. Nulwa. kun ji mutum ya ga tawi da wuta ɗaya e za shi biye kami mutum ya na amma mashin shirin ga tawi da ga wuta ibn jariri a tagari gaga wuce ibn ma bekee ibn imiya. imamu tahawi ngan tawi da aga wuta mutum mabike ibn taimiya kitabu tauhidi ya ibn manda mula abu yusuf be bana abu yusuf ga tawi da aga wuta nan mutum mabike ziyo mutum mabike ibn taimiya ubaidullah ibn batta mai alibanatul kubra mutum labe mai ga tawida ga wuta mu beke ziyo mu beke ibn taymiya man wuci ne mai ga wuci fata ga tawida ga wuta da nafa istim ngoli aya qur'an ga aji wujo rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu was sabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya

alhamdulillahi rabbil alamin ne rububiya arrahmanir rahim maliki yawmiddin ne kiyo asma wa sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kiyo tauhidiyya al-uluhiyya wale Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al in kalita fi eh, ga radu ala muna karanta tafsirut tauhid alƙaunin sadid firar da alamun an kara taksimin tawhid e bo e ciyan matsala na gabu jiki a nkawun tawhidiyar rububiya wala imani ga so ya shiga jihalita wallawa kallaka kuma wa mata mu da Allah ga jalita yau to ya tuna ya lona ini khaliqun basharan min tin ma jalita ya zai tun daga jikana ko afarayatun ulma allazi tashrabu ne ile ya fila da ya tuma zartu min almuzda amnanu almuzilun afarayatun munara allati turuna a antum anshatum shajarataha am nahnu almunshi'una Allah maga kiya za su kyau yau su turin kalima ya shawo wa ya kadiru Allah ya zuke gwa na abuna mai kiya zuyi kwa zana abuna inna Allah wa razaqu dhul quwwati almatin Allah maga ke ya zara inga da zara maga wuzo yuyiwo mitu o wa ala kulli shay'in qadir Allah maga ke ya ne payan doro na alhamdulillah rabbil alamin ko ma mu mulki yan kuli kullahu malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ne pa sa ga fi tawhidin rububiyya eduji sama ke ko Fati yana yi fi wani kala ya zawon giza ne farko zane fazur zane faboku zanen kwa zanen kwa zane ibagi zane yin zagi na ikpata zijiyo Allah subhanahu wa ta'ala na ikpata magafi tawhidin rububiyar mushrike fahije in karo ya rububi la ya sa ta wagagbin a gazijin sama da kin a gabagan Allah subhanahu wa ta'ala sai tawidiyar al'uluhiyya ga ifradullahi bil ibada ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai jalita yajin be zan ya sai ba ya ji buta ya wi ko sai timatu ji tumbe wala kad ba asna fi kulli ummatin rasul an ibudu la ashtanibu a tagut ibada magana ake yadda ta ce wuji ba ku lalil ibada ya wudo lan shi ku bi she ake yadda ta ce wuji na jibu ta ce magana ndo rufatoci ba ci mu ko ibada wancin na ga watson balo bayan su yi na ke aduwa ne a ni bigin za su alta fasal ga waga bayan babe su ko yowewo ologijar ba wewo ini wewo asirso wewo lafiya wewo babe su ko za sa alika ibadi a ni sai ne karibun ujibu wata da'i idza da'ani ko sai dai da sai yato yace wala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin ne ga su da mu su ne abi ke gafe mu'minina arraja sai ba fulo ba so yace fa man kana yarju liqa rabbi fali amala amalan salih wala yushrik ibadati rabbih ahada sai yace da rama shi tu in ta ni ci jiji shi su dinin na ke ba da ba da ba zibo inda ba su yace alege ya zuge ya za sai ji zunubi ka mu jahilin ga tuba jin sai ko tuba ta yi mina zambi kamar lazan ba. lahu al mahabba dai boye ya so yace wallazina amanu ashadu hubban lillah na haba hukum. ko kullum ka kullu ba abu na abnakum wazuwa duk mai kwarwa wale tarattun mawa tijara ta takshau na kasa da haɓa ilaiku min Allahi wa rasulun tijara a eh, ko? a haɓa ilaiku min Allahi wa rasulun wa jihadin fata rabba sa ta ya ce Allahu bi amri ko? laminu a duk wata kuna haɓa ilaimi wa lade wa walidi wa nas ajma'in wale ne ɓata ya ce da boye a tsoci wa ga wazo wubo tsoci wa ga ne zafo wa ne ya boye wa zabh be yozi kuli inna salati ga sallai no nusuki be yozi mi o ma bi rayuwa mi o ma ti lillahi rabbil alamin anan ba ga man la'ana allah man zabaha ga lillahi ba ga da zoya kaji ki ma ga zoya jinnu mu ko wa ga zuya sunna so ko ato ga da sunna zanu ne ji so kwa ne mu wan nazri emice anabi ga man nazara an yuti allah anan ga ce mi ga unga mi tu so ko na fali yuti wala mi tu wa man nazara an ya asi zanen ga ce mi gawa le so kuma na fala ya asi ga ba mu wal isti'ana bi taimako wai iyaka nabudu wai iyaka nasta'in wal isti'aza bi al isti'aza kula a'udhu bi al falaq kula a'udhu bi an-nas wal istighatha gan bi wuce wai istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum was salati bi sallai bi azumi bi aji ko akimi salata li duluki shamsi la ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda azun ya allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kyajina ko wani lalin nasu yi jibirti manista ta sabila ke dukiya wufe ko ta ci wani ko? ta zane dukiya ciye riyo na ma wale ga fomo detail eti lamari anwawul ibada na jogalo littafin al'ubudiyya ibn taymiya da littafin atufatul iraqiya fil a'mal al-qalbiyya ya ibn taymiya na da littafin qa'idatul wasita ya ibn taymiya gabe wale ga moji tele lamarin shi mun fi bo kitabu tauhid bi shuruhi especially fatul majid da taysirul aziz al-hamidi ko alƙaunin ko nole ko ko alƙaunin sadid shalaki ta sai da bacin abe yan mai alƙaunin mufid yan mamuri usali rusaimini ne kpata wa le gan e gan gairi na yunji kiya un fi bo bele ta fi usulu salasa be shuru huji kuyo especially sharin ya abdurrahman ibn qasim yan mai sharin ya sheikh muhammad ibn salih al-usaimini na manne jiyali ta fi al-usulu as-salasa ta ẹgbẹ̀rẹ́ jibu ta ya mala'ika biya na biyan abito walishi ya malitafin da larba wa ya jiki yan wa ya kuya babin nabuwa taudi al'asma'u fati sai su na ji wani la'ala asma'u lusna fadu biya sai jibe suna wangi-wangi ya lasna wuce yi tsoci tsoci marke da sifaji ko asifa wuce yi jini tabbatarwa yana so ya shiga tabbatarwa na tabbatarwa na ga anya na wagaji wuji kiyo wagaji wu wunyaya tandoro aka ga ya ciye asma su fata ma sai da ilimi wala ta kafa ma laisa laka biya ilmin inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anu mas'ula ko sai da sunan shi wani al-asma'ul husna faduhu biha su ne coci mabiya da zandukiya da jima sai soko Allah mani a tsaluka bi kuli ismin wa laka samai tabi saka? au a zanta fi kitabi ka wa lamta wa adan min halkika wasu tasar tabi fi ilmi gaibi indaka suna na mato ya ci gaya mini wani gani ya mu gaji ilhadu da suna ya ce ciwo ma wa mala suna ya ce da ya halita ma wa mala suna ya halita da yi ce ci ma ويوكو بيبما كل اسم يتضمن صفة sunan dondo wanda kiyo wanda ya tadammuniya sifa galo littafi ne gaba dawul fawaidi ya ibn qayyim na bi littafi al-qawaid al-muslah sheikh muhammad ibn salih al-usaymini qawaid na je gaba ya al-asma sifati na man wuci ji tun kan beli ta fiye bintai ne ga ta da muriya alkawli fi sifati kalkawli fi zati walkawli fi badi sifati kalkawli fi badi lọ́lọ́ àtẹ̀bẹ̀mùrẹ́ gbẹ̀tẹ́ ìmìyà wà lè mọ́jì tẹ̀lẹ́yàn ẹgbẹ̀rún ti ṣe ṣe ṣe lélẹ̀ látàkúzò sinatun ọ̀lànà ṣe ṣe lélẹ̀ walam yulad sai ci magyaza da kuma sai ci sai ci madiyina matakhadha Allah sahibatan wala walada kuyo ko sai ci madiya banjiriya da banjiriya ile sai ne fatan ya wuji kiyo unya sai ci wa ma masana min lugub sai ci ga yibwa sai ci batan wa ma kana rabbuka nasiya asahu Allahu wa nasu gala sufa church da na yi jimare su rishe shewa sami'u albasir church ya abi faliki ya bi waje rabu wal malaku saffan saffa church bi gwaye yi fawqa aidihim church biya iye Yuni na jaza'an liman kana kufir sai ce ganga kallama Allah Musa taklima sai ce lebaye allazi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidin sai ci be irade ko yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sai ci be mashi'a wa ma illa an yasha Allah sai ci inni

ọmọ afẹ́dọ̀ ṣe àṣà ìràṣì ṣì lẹ́yìn ìmọ̀ níbẹ̀ sáṣẹ́ ẹ̀sìn fàtí àmọ́jìmá nìyẹn níbi sáṣẹ́ ànámọ́ afàtóbi nínú bí bá dùn kíta bí wàtẹ́kfòrò náà asifatul ilahiyya mujalladi ni inda muhimmanci sauran gima ka doji sun wau amma to fata ya da kawai musulai da ma jikiya ya koya ba bi na nabwa kuyo ko sai ga kafin ya abun na wallawa wa bi sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'af subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu